Siyan sarautar gidan Dabo Sabon rikici yana neman ɓallewa tsakanin gwamnatin Kano da masarautar Kano da kuma Alhaji Nasiru Ado Bayero. Rikici tsakanin gwamnatin Kano da sarkin bici Alhaji Nasiru Ado Bayero ya ɓalle bisa zargin ko halin ka karɓa. daga gare ni kuma min dunduniya majiyoyi daga cikin masarautar kano ta bayyana wa jaridan nan ta dafa fm cewa nasiru ado bayero ya ki yadda da naɗin da aka yi masa na sarkin buci bisa dalilai masu yawa daga ciki akwai zargin ya bayo gwamnatin kano da wasu masu nema masa sarki kudade masu yawa da aka yi masa alkawarin za a bashi kujerar sarkin kano ba ta buci ba majiyar ta ƙara tabbatarwa da dafa fm cewar sarkin bici nasiru ado bayero ya yi ikirarin yana da shaidun dukkanin kuɗaɗen da ya biya domin siyan sarautar gidan dabo har ma ya yi sharaɗin ko dai a biya shi kuɗin da ya kashe ko a mai da sarkin kano alhaji amina ado ya koma bici shi kuma a bashi gidan dabo haka zalika majiyar ta tabbatarwa da dafa fm cewar akwai shirye-shirye da masarautar kano take yi na tuɓe rawanin wasu hakimai da masu mukamai ciki har da sarautar wazirin Kano. Daba FM ta tattara cewar kafin rasuwar mai martaba Ado Bayero ya naɗa limamin masallacin waje wato shek Muhammad Nasir Muhammad a matsayin wazirin Kano wanda gwamnati bata amince na naɗin ba yanzu haka majiyar ta tabbatar wa da daba fm cewar akwai shirin dawo da wazirin mai murabus sheikh muhammad nasir muhammad kan mukamin wazirin kano biyo bayan tsige wasu daga cikin manyan kujeru da suka hada da makaman kano da sarkin dawaki mai tuta da sauran waɗanda aka yi a sabbin masarautun da ƙananan hukumominsu suke daba fm ta tattara cewar sun ci gaba da zuwa masarautar kano domin ba su yadda dama da sabbin masarautun ba wanda mujiyoyi suka bayyana cewa sarki mai murabas muhammadu sunusu na biyu ya ci gaba da biyan su kudaden da ake basu bisa dalilin haka ne majiyar ta ce masarautar kano za ta yi sabbin naɗin waɗannan mukamai bisa cewa bayan masarautar ba ne tare da yiwuwar sauke wasu hakimai da ƙananan hukumomi daga ƙananan hukumomi da suke wakilta sakamakon umarnin gwamna ganduje na baiwa masu naɗin sarki kujerar hakimci a ƙananan hukumomi hudu ƙarƙashin masarautar kano